radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryar masu saurare wanda kan bayyana mahangar masu saurare dangane da batutuwa da suka shafi siyasa harkoki na tsaro zamantakewa da dai sauransu bansa akwai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi tarbiyya a cikin zamantakewa mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi a kan muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da majin mahangar masana a kansu waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu da yadda allah sai a kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan bita. 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanansu. shugaban ruhani ya bayyana cewa kulla alaka da haramtaccen kasar isra'ila ba zai tabbatar da tsaro ga kasashen yankin nan ba allah ya yi wa tsohon firaministan sudan sadiqul mahadi rasuwa bayan fama da cutar corona iran ta yi musanyen wata 'yar lagen asirin isra'ila da wasu iraniyawa 'yan kasuwa uku to yanzu a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana bakin cikinsa a kokarin da wasu kasashen yankin gabas tsakiya suke yi na kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da fatan za su sami tsaro yana mai cewa a zalumar gwamnatin sahiyoniyawa ta ce umar abaisin din duk wani rashin tsaro da tabbas da yankin gabas tsakiya ke fuskanta shugaba ruhanin ya bayyana haka ne cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da ya da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-thani inda ya ce wajibi ne kasashen yankin nan su kawo karshen siyasar dogaro da kasashen waje sannan kuma su dawo ga tafarkin tattaunawa tsakanin su don magance matsalolin da ke suke fuskanta shugaba ruhanin ya ce abin bakin cikin shine cewa shigo da gwamnatin sahiyoniyawa cikin lamuran da suka shafi yankin nan babu abin da zai haifar in banda rashin tsaro da kuma ga yankin don haka shugaban ya ci bayyana mamakinsa ga yadda wasu kasashen yankin suka jingina tsoron kasarsu ga kulla alaka da haramtacciyar gwamnatin sahiyuniyawa wacce abokiyar gabar dukkanin kasashen yankin ne da kuma sauran kasashen musulmi in ji shugaban na iran har shugaban na iran ya ce kasashen yankin za su iya magance dukkanin matsalolin da suke fuskanta ta hanyar tattaunawa tsakanin su a matsayinsu na makwabta shi ma nasa bangaren sarkin na da shek tamim bin hamad asani ya bayyana farin cikinsa dangane da yadda alaka da ke tsakanin kasashen biyu take kara karfafa yana mai cewa kasar sa ci cigaba da kokari wajen ganin wannan alakar ta kara karfi kamar yadda kuma ya gaici shugaban na iran zuwa ziyara kasar qatar lamarin da shugaban ruhani ya amsa da kuma cewa yana fatan hakan za ta faru cikin lokaci rahotanni daga kasar sudan sun bayyana cewa allah ya yi wa tsohon firaministan kasar sadiqul mahdi rasuwa a daren jiya laraba bayan wani ya yi fama da cutar nan ta corona rahotanni sun ce a kwanakin bayan da marigayi sadiqul mahadin ya kamu da cutar ta covid-19 inda ya ci gaba da fama da cutar har zuwa lokacin da allah ya masa rasuwa a daren jiya yana da shekaru 85 a duniya marigayi sadiqul mahadi wanda kuma shine shugaban jam'iyyar umma ta kasar ta sudan ya kasance shine zababben firaminista na karshe na sudan din sannan kuma ya rike wannan matsayi na firaministan tun daga shekara ta 1986 har zuwa 1989 lokacin da tsohon shugaban sudan din umar hassan bashir ya kifar da gwamnatinsa cikin wani juyin mulkin soji da ya jagoranta jam'iyyar umma dai ta marigayi mahadidin ke wadda ke wa jagoranci ita ce babbar jam'iyyar adawa ta kasar sudan din kuma ta kasance a kan gaba wajen adawa mai tsanani da kokarin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya kuma dan kasar argentina diego maradona ya mutu sakamakon matsalar bugun zuciya da ya fuskanta a wata sanarwa da mai magana da yawun dan wasan ya fitar a jiya laraba ya ce a jiya laraba din ne dai fitaccen dan wasan ya mutu bayan ya fuskanci matsalar bugun zuciya yana dan shekaru 60 a duniya a shekarun 1980 ne dai tauraruwar maradona din ta fara haskakawa a fagen wasan kwallon kafa musamman a shekarar 1986 lokacin da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasarsa wato kasar argentina wajen lashe kofin duniya na kwallon kafa da aka buga a kasar mexico a kasar argentina din da ya shugaban kasar alberto fernandez ya sanar da makonni makoki na kwanaki uku a daukacin kasar don jim wato jan jimamin mutuwar maradonan wanda ake gani a matsayin wani gwarzo a kasar a farkon wannan mutane dai aka yi masa tiyata don cire wani gudan jini da ya mamaye kwakwalwar tasa yan wasan kwallon kafa daban-daban dai suna ci gaba da fitar da sakonnin nuna alhini na rashin wannan dan wasa wanda yana daga cikin sanannun yan wasan da suka yi suna a duniyar fagen kwallon kafa to masu saurari kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewage a nan birnin tehran a jiya laraba ne dai jamhuriyar musulunci ta iran ta yi musanyen wata 'yar leƙen asirin isra'ila da aka kama a ƙasar da wasu 'yan kasuwa iraniya guda uku da ake tsare da su a wata ƙasa ta waje bisa wasu zarge-zarge marasa tushe kamfanin dillancin labaran fast news na ƙasar ta iran ya ba da labarin cewa musayen fursunin da ta gudana ne a jiyan bayan da iran ta sake wata 'yar kasashen burtaniya da austria mai suna kelly mo gilbert wacce aka kama ta a shekarar ta 2018 da kuma yanki mata hukuncin zaman gidan maza na shekaru goma saboda laifin leƙen asiri da wasu wato wasu yan kasuwa irana guda uku da ake tsare da su a wata kasa ta waje a shekara ta 2018 ne da jami'an tsaron iran suka kama gilbert din bayan ta shigo iran da sunan gudanar da bincike na addini da kuma masabar shi'a inda ta dinga gudanar da bincike da kuma tattaro bayanan sirri na bangaren tattalin arziki da ayyukan soji na iran tana mika su ga haramtacciyar kasar isra'ila inda bayan shari'ar da aka yi mata aka yanke mata hukuncin shekaru goma a gidan maza bayanai dai sun nuna cewa a shekarun baya da ya kungiyar leƙen asirin isra'ila mossad ta ɗauke wannan mata din a matsayin aiki don tattaro mata bayanan sirri na kasashen musulmi inda tsawon shekaru ta yi tafiya zuwa kasashen musulmi daban-daban da sunan gudanar da bincike kan addinin musulunci saboda kwarewar da take da ita a wannan bangare amma tana ta turo musu bayanan sirri har lokacin da dubunta ya cika inda jami'an tsaron iran suka kamata gwamnatin kasar pakistan ta musanta labaran da wasu kafafen watsa labarai suke yadawa da cewa za ta kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta pakistan zahir hafiz chaudhary ne da ya bayyana hakan a birnin islamabad inda ya kara da cewa firaministan kasar ta pakistan imran kan ya riga da ya bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma falasinu inda ya ce matukar dai ba a warware matsalar da ke tsakanin yahudawa da kuma falasinawa ba ta yadda falasinawa suka amince da abin da aka basu to pakistan ba ta goyi bayan wato za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falasinu ne kafin hakan da kafafen hada labarai da dama sun ta jijita ya da labarin cewa gwamnatin pakistan za ta kulla hulɗar dakadanci da haramtar kasar isra'ila bayan ziyarar da netanyahu ya kai saudiya da kuma ganawa da muhammad bin salman yarima mai jiran gado na kasar ta saudiya ta masu rare karshen labaran duniyan kenan to a gashi da muhammad awul bauchi dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana inda za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sabuwar dokar da shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump ya gabatar kan wasu 'yan ƙasashen afirka da suke son gudanar da ziyara a ƙasar amurka da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. asalin kasashen afirka goma sha biyar za su aika da kuɗi dalar amurka har dubu goma sha biyar a matsayin lamuni don ziyartar amurka bisa ga sabon dokar tafiye-tafiye na ɗan lokaci wanda zai fara aiki a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta bayyana cewar shirin gwaji na tsawon watanni shida zai shafi waɗanda suke son kai ziyara zuwa ƙasar amurka ce da masu neman bizar kasuwanci wato takardar takardar izinin shiga kasar domin gudanar da kasuwanci sabuwar dokar za ta zame ta hana waɗanda suke da izinin shiga amurka zama fiye da wa'adin da aka ɗiba musu a cikin ƙasar ta amurka shugaba mai barin gado donald trump wanda ya faɗi a zaben shugabancin amurka a neman wa'adi na biyu a farkon wannan wata ya bullo da wannan doka ce a matsayin ci gaba da aiwatar da shirinsa na takaita shige da ficen bakin haure a ƙasar amurka da ya fara gudanarwa tun farkon ɗare kan karagar shugabancin ƙasar na wa'adin mulkin sa na shekaru hudu zababben shugaban kasar amurka joe biden dan jam'iyyar democrat ya alkawarin sauya mafi yawan manufofin da shugaban republican donald trump ya bullo da su a kan bakin haure amma daukan matakin warware ɗaruruwan dokoki masu tarnaki da gudanar da canje-canje kan manufofi marasa kima da donald trump ya aiwatar a kasar zai ɗauki tsawon watanni ko shekaru sabuwar dokar ba da takardar izinin shiga cikin kasar ta amurka ta shafi kasashe da a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka 'yan kasar suke da yawan wuce gona da iri wato kai har haren ta'addanci na kashi goma cikin ɗari ko sama da haka a shekara ta 2019 kuma a halin yanzu za a buƙaci su biya kuɗin da za a mayar musu na lamuni dalar amurka dubu goma sha biyar mafi yawan waɗannan ƙasashe suna da al'ummu masu yawa a ƙasashen waje duk da ba su da yawa a cikin ƙasar amurka kamfanin dillancin labaran rotes ya ruwaito cewa ƙasashen afirka da wannan sabuwar doka ta shafa su ne angola burkina faso chadi jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo jibuti eritrea gambia guinea bissau Falasɗinawa, Liberia, Libya, Murtaniya, Sudan, Sao Tome Principe, Cape Biden da Burundi. batun yau ba shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya fara daukan matakan wuce gona da iri kan kasashen afirka ko muzanta shugabanninsu ta hanyar fitar da tsauraran dokoki kan kasashen ko furta maganganun muzantawa kansu inda ko a cikin watan disamban shekara ta 2018 sai da kungiyar tarayyar afirka ta buƙaci shugaba donald trump da ya fito ya nemi uzurin al'ummar afirka saboda siffanta kasashen na afirka da ya yi da cewa kaskantattun al'ummu ne tawagar kungiyar tarayyar afirka a birnin washington na ƙasar amurka ta bayyana damuwa da rashin amincewa game da fushinta ta kan irin wannan furuci da ya fito daga shugaban kasar amurka donald trump a lokacin da yake magana a fadar mulki ta white house kan batun hijira inda tawagar kungiyar tarayyar afirka ta jaddada cewar tabbas gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin donald trump bata fahimci hakikanin 'yan afirka ba daga baya shugaban kasar amurka donald trump ya fito ya kore batun cewa ya yi mummunar magana kan 'yan kasashen afirka har ila yau 'yan majalisar wakilan kasar amurka amurka biyu daga jam'iyyar republican sun ɗauki matakin kare shugaba donald trump tare da jaddada furucinsa kan 'yan afirka yayin da sanata daga jam'iyyar democrat dick durbin ya bayyana cewa tabbas shugaba donald trump ya sha siffanta kasashen afirka da kaskantattun al'ummu sau da dama a maganganunsa na nuna wariya a nashi bangaren shugaba donald trump a cikin shafin sa na totar ya rubuta cewar lafuzan da ya amfani da su a batun bakin haure lafuza ne da suke na keke da keke amma ba kalmomi ne na suka da ake danganawa gare shi ba tawagar kungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa furucin shugaba donald trump batanci ne ga akidar amurkawa ta girmama bambancin ra'ayi da mutunta dan adam hakanan tawagar kungiyar tarayyar afirka ta jaddada cewa furucin shugaba donald trump ya zo mata a matsayin bazata don haka ta nuna rashin amincewa da fushinta tana mai fahimci cewar lalle gwamnatin amurka ta yi mummunan fahimta ga nahiyar afirka da al'ummarta har ila yau shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ya yi amfani da kalmar rashin nutsuwa kan 'yan gudun hijira da suka fito daga kasashen afirka da haiti da kuma salvador rahotanni sun bayyana cewar shugaban kasar amurka donald trump ya yi amfani da kalmar rashin nutsuwa kan 'yan gudun hijira da suka fito daga wasu kasashe da yanki a jawabin da ya gabatar a fadarsa ta oval office inda a cikin jawabin trump yake tambayar cewa menene dalilin da ya sanya 'yan gudun hijira suke zuwa gare mu daga kasashe masu datti a wancan lokaci fadar white house ba ta ɗauki matakin kora furucin ba amma shi kansa Trump a shafinsa na totar ya bayyana cewa bai yi amfani da wannan kalmar ba iyaka dai ya yi amfani da kalma mai gauni kan batun 'yan gudun hijirar dan majalisar wakilai daga jam'iyyar democrat elijah cummings ya bayyana cewar ina da wannan furuci da trump ya yi da ba zai yiwu a yi shiru kansa ba saboda furuci ne da yake matsayin janyo raini ga ofishin fadar shugaban kasa a nashi bangaren cedric leban richmond dan majalisar wakilai daga jam'iyyar democrat kuma bakin fata ya bayyana furucin donald trump da cewa ƙarin dalili ne kan takensa na cewa zai mai da amurka mai girma wato mallakin fararen fata zalla kamar yadda kungiyar ci gaban launuka waɗanda ba fararen fata ba suka zargi shugaba trump da fadawa cikin kangin nuna wariyar launin fata jaridar washington post ta kasar amurka ita ce farkon wacce ta watsa rahoto kan kalmar da shugaban kasar amurka donald trump ya furta kuma ta watsa furucin a cikin rubutaccen gajerun saƙonni da take aikewa ga masu hulɗa da ita ta hanyar wayoyi yayin da a wasu gidajen talabijin a kasar ta amurka masu watsa shirye-shirye suka faɗakar da masu kallon su game da munin kalmar da shugaba trump ya yi amfani da ita don haka suka guje wa matakin maimaita kalmar a sauran sassan duniya kuwa 'yan jaridu sun shiga cikin rudu kan yadda za su fassara kalmar inda a harshen faransanci kalmar take nufin kasashen najasa a harshen spanish kuwa suka fassara ta da kasashen bola a jamusan faransanci suka fassara ta da magudanar kazanta inda a harshen Dutch kalmar ke nufin kasashe marasa ci gaba yayin da a harshen Jafananci suka fassara kalmar da cewa gidan ba haya na jama'a a wani yankin bidiyo da kamfanin dillancin labaran Reuters da kafafen watsa labaran kasar Amurka suka watsa sun fassara kalmar da shugaba Donald Trump ya yi amfani da ita kan bakin haure da cewa dabbobi ne rahotanni sun bayyana cewa a jawabin da shugaba shugaban kasar amurka donald trump ya gabatar a ranar alhamis a shekara ta 2018 a fadarsa ta obel office ya bayyana cewa gwamnatinsa tana ta sakeyar bakin haure waɗanda suke da hannu a laifukan wuce gona da iri yana mai cewa akwai mutane da suke zuwa cikin ƙasarmu ko suke ƙoƙarin zuwa daga wasu wurare muna ƙoƙarin hana su shigowa kamar yadda muke korar su daga cikin ƙasar ba za ku taɓa fahimtar munin halayen waɗannan mutane ba tabbas ba mutane ba ne dabbobi ne rahoton na rotas ya kara da cewa wannan ba shi ne karan farko da shugaba trump ya siffanta bakin haure da munanan kalmomi ba masharhanci kan harkokin siyasa kuma dan jarida robert costa ya bayyana wa jaridar washington post a tsokacin da ya yi kan furucin trump a shafinsa na totar cewa shugaba donald trump ya yi amfani da kalmar dabbobi kan mutane kuma wannan ba shi ne karan farko ba domin ya taɓa yin furuci da kalmar kan mutane a shekara ta 2015 kamfanin dillancin labaran na Reuters ya kara da cewa a lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka suka kai ziyara fadar White House don tattauna batun kudirin daftarin da Trump ya gabatar kan 'yan gudun hijira. Donald Trump ya yi furuci da cewa menene dalilin da zai sanya 'yan gudun hijira suke zuwa gare mu daga kasashe masu datti inda kamfanin dillancin labaran ya fayyace cewar Trump yana nufin kasashen nahiyar Afirka ne kamar yadda shugaban ƙasar Amurka mai barin gado ya shahara a bayyana musulmi 'yan gudun hijira da cewa dabbobi ne hakanan a watan yuni na shekara ta 2016 donald trump ya bayyana bakin hauren kasar mexico a kasar amurka da cewa makasa ne masu fyaɗe ga mata sakamakon haka matakin baya-bayan nan da shugaban kasar amurka mai barin gado ya ɗauka na cewa 'yan asalin kasashen afirka goma sha biyar za su aike da kuɗi dalar amurka dubu goma sha biyar a matsayin lamuni domin ziyarar amurka a ƙarƙashin sabbin dokokin tafiye-tafiye na ɗan gajeren lokaci wanda zai fara aiki a ranar 24 ga watan disamba mai kamawa ko kaɗan ba abin mamaki ba ne dubi da yadda ya shahara wajen muzanta al'ummar nahiyar afirka da nuna wariyar launin fata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. to madalla yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko assalamu alaikum sasha hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar kullu nafsin za'ikatul mauti gaskiya ne duk mai rai ya ɗanɗana mutuwa insha Allah ina mai kasa fifiya gaisuwa ta ga duk 'yan Nijar ga iyali na tsohon shugaban kasa Muhammadu Tanja ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta me Allah sa aljanna ce makomashi ubangiji Allah ya hi masa gaskiya ne tanja ya yi a rayuwa gaskiya tanja akwai tausayin talaka tanja ya raba jihar da magaram da wuyar ruwa wanda aka daɗe tun uwaye da kakannu ana shanta allah gafarta mai allah sa ya huta sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger sakamakon rishi da kasar mu yi na shugaban kasa muhammadu tanja yana mika ta'aziyya ga dukkan 'yan kasa gaskiya mun yi babban rishi a lokacin da shugaba tanja yana mulki an ga abubuwa na ci gaba zan iya zana tsari na musamman na taimaka ma mutanen karkara wanda ake cema ma program special wanda matan karkara sun ci riba wannan abu sannan kuma ta yadda tanje ya ya sa kafa wando daya ga da turawan faransa inda ya sa aka sake ma dokokin yarjejeniyar uranio da faransa wanda ya kai ga kasai ta san abin da ake ciki ta san daɗin arzikin da take da allah ya gafarta mu shugaba tanja allah ya sa aljanna ce makomashi kuma muna ci gaba da miƙa 'yan ƙasar niger ta'aziyya sakamakon wannan babban rishi na gode suna na mamman bini yakubu washe daga tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio eh, hausa tehran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka eh, ina muku barka da safiya ta yau kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas eh, firezi ne na kulabar a yanzu ce a jamhuriyar nijar to yau dai zan shigo a cikin wannan gida don isar da ta'aziyya ta ga 'yan mu na nijar baki ɗaya eh, tun daga kan gwamnati zuwa ga duka dai 'yan ƙasa maza da mata baki ɗaya dangance da rishi da muka yi eh, wanda suke masan jiya wanda suka taka rawa a cikin mu ta nijar wanda suka bar tarihi mai kyau insha Allah muna ta'aziyyar mu ga 'yan ƙasa baki ɗaya Allah ya shiga shi da rahama Allah ya gafarta mishi kuma muna fatan Allah ya bamu wanda zai kwatanta irin eh, aiki da wannan bawan Allah yayi da irin kishin kasa da ya nuna da son talakawa da aikin da yake na 'yan kasa kuma wannan ya kamata shugabanninmu eh, ya zama wa'azi gare su duk da ita mutuwa wa'azi ce ga kowa amma ya kamata ta zan wa'azi gare su ko ba haka ba eh, shugaba ya san cewa mulkin da yake akwai ranar da in sha insha Allah zai koma ga mahaliccin shi kenan yayi kokari ya kyautata ma 'yan ƙasa shaidar duniya ita ce ta lahira muna fata Allah ya shi kai shi da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to gaskiya yau juyayi muke ciki da shi ganin rishi da muka yi na tsohon shugaban kasar mu na nijar muhammadu tanja muna mai addu'a ubangiji allah ya sa aljanna ce makomashi ya yi gwagwarmaya yadda ya kamata kuma ya mulki cikin adalci tamkar yadda duka dai dan kasar nijar yabo yake a gare shi tanja kuma a ubangiji allah kamar mai tamu fere shi a ƙasar nan tamu muna roƙon allah kamar yadda shugabanni suke ganin mulki na adalci ya kasance shugabannin mu na gaba su rika kwatantawa ganin cewa a koda yaushe wanda ya adalci kullum ana mai yabo kuma ladan shi yana bibiye shi saboda wannan ne ake son adalci a duka wanda ya shugabanci koda na gidan ka ne yana da kyau a ce adalci ya kasance a gare ka barantana yau a ce kasa guda aka baka kai kake ja jagorancin ta to gaskiya tanja yayi yayi kuma yayi gaskiya kwatanta irin shi a hali yanzu sai an tona kuma muna mai ada Allah ya sa aljanna makomar shi nagode biyo mune ne jamhuriyar musulunci ku tashi lahiya mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum mune jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana ku ne ne da kullum miji soja mai da sahu a da magaram zandar Nijar ina so in yi ta'aziyya ta ga iyalan Baba Tanja ko in yi ta'aziyya ga kasa ga baki baki daya tunda abu ne wanda ya shafi kasa gaba daya tunda tsoho kusan uban kowa ne ma ce a kasar kuma shi mutum ne mai son talakawa mai son kasa mai son yan kasa su ci amfanin kasa su kuma su karar da kasa saboda ya yi kuna da yawa wanda insha Allahu da an bar shi wasu abubuwan yayi da sauransu dan kasa sosai zai alfahari da kasar shi saboda yanzu kusan inda kai zancen shi ne zaka ji ana kuma sai san barka babu tsinuwa ba alazi ne sai sa albarka hakin mishi kuma ana mai adda Allah ji shi sabanin wasu wanda sun san in sun mutu ba magana wannan za a yi murna zubar ruwa a kasashe na gode bos a tashi lahiya na ku ne yau da kullum miji soja mai adai sahu a bakin likitan duzi zandar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh radio tehran jamhuriyar musulunci ina gaishe kuna muka fatan alkhairi kuma ina ma dukkan al'umma musulun da ke cikin wannan gida ta ta'aziyya akan wannan rashi da mun kai na muhammad tanja allah ji kanshi allah shi mashi rahama allah ya gafarta masa allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da saura idan ta mu ta zo ala sa mu cika da imani a gidan radio boh oh mai magana Sirajo Abdullahi daga jihar Tawa. Eh muna mika masu a ah, dubin gaisuwa da kuma da ta'aziyya wannan tsohon shugaban kasa namu na Nijar wanda ya adalci ya kuma nemi fito da haƙƙin Nijar ya kuma nemi kawo haɗin kai 'yan Nijar haga shi dai Allah ya masa cikawa kowa na faɗin shi da alheri to Allah Ubangiji haka zalika ya maimaita muna masu alheri Allah ya ba mu su dai kawai za mu ci Allah ya zaba mana su ya kama mana su in dai aka samu ire-iren waɗannan to insha Allah Nijar za ta ci gaba kwarai kuma arzikin Nijar zai zama na Nijar. Eh, amma idan aka zama wata kala kam ina gani sai dai abin da Allah yi. Eh, Allah kuma shi'a muna Allah ubangiji ya ba iyalansa da dukkanin zira'a da dangi ga baki ɗaya haƙurin wannan rashi. Eh, mu kuma mutanen ƙasar Nijar Allah ubangiji ya ba mu shugabanni waɗanda za su yi koyi da halin shi. da kuma hukumomi ga baki ɗaya da kuma mashara'anta duka duk ilahirin wanda za a ada shi a wakilin al'umma ai Allah ubangiji ya sa ya adalci Allah ubangiji ya sa masa imani a zuciyarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH mai magana Sirajo Abdullahi daga jihar Tawa a wannan bawa Allah shugaban ƙasar mu na Niger a wanda ya kokari ya kwato haƙƙin Niger wanda ya kokari kuma ya ceci al'umma to yau dai muna muku ta'aziyya rasuwar shiga baki ɗaya 'yan uwa musulmi Eh, ko na ina da ina eh, Allah ubangiji gafarta mashi ya sa kwanciya huta eh, Allah ubangiji lullube shi da rahama Allah ubangiji ya sa ya gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma da Allah har yau dai zan ƙara tsokaci shugabanni a yi karatun ta nutsu bisa da rasa wannan bawa Allah jama'a ku duba ku gani yadda kowa yake masa fata alheri yadda kowa yake masa fata alheri wallahi yau akwai shugabanni da dama waɗanda ake watan masu mutu akwai su da dama wallahi yau wani bai kiba cewa ne ya rasu amma allah ya canja muhammadu ko allah shi masha albarka kuma allah ubangiji sa kwanciya huta allah ubangiji ya ba iyalansa hakuri da dukkanin zira'a da dukkanin dangi kuma eh in ta mu ta zo mu ma allah sa mu cika da imani kuma allah muna kyakkyawan karshe eh allah ya ji kan magabata waɗanda suka riga mu gidan gaskiya haka kadai ya isa wa'azi daga masu neman mulki da kuma sauran kananan eh, hukumomi gashi dai kuna gani dai wannan bawa allah allah ya mai cika ya yi nijar ya yi mulkin nijar saboda abin da ya yayi ya yi gaskiya ya yi adalci daga ciki talaka da mai kuɗi kowa ta yake allah sa huta to ina ga hada na ka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa bi voh da ma daukacin waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya tun sai shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku dangane da tarbiyya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madal a cikin shirmu na yau za mu amsa tambayar maimuna sale da kuma kawarta zahra maina a birnin mina na jihar neja a tarayyar najeriya wanda suke sun yi musu karin bayani dangane da asalin abin da ake nufi da tarbiyya da kuma yadda take madala malamai maimuna da kuma zara da fatan kuna tare da mu don jin abin da muka tanadar muku a matsayin ansa ga tambayar ku da farko tarbiyya kalma ce da ta samo asali daga harshen larabci sannan wani al'amari ne da ya zama larura ga rayuwar dan adam idan an ce mutum yana da tarbiyya ma'anarsa yana da wasu halaye masu kyau wanda mafi yawan su karɓi ne ga bil'adama kuma kowa yana son samun waɗannan halaye amma ba kowa ne ke iya haƙurin nema da kuma samun su ba don haka idan an ce mutum bai da tarbiyya to bai da wa'annan halaye masu kyau sannan marasa tarbiyya ba su da daraja a cikin al'umma kuma aibi ne a kira mutum marasa tarbiyya kamar dai yadda kowa ya sani rayuwar mutum gaba ɗayansa yana daga cikin tarbiyya akwai wani bangare na tarbiyya a lokacin yaranta ake samun sa idan har mutum ya wuce wa'annan shekaru bai same su ba ya rasa wani bangare mai yawa na tarbiyya amma tarbiyya za ta ci gaba a cikin tsawon rayuwar mutum akwai wasu halaye ko kuma mu ce nau'i na tarbiyya wanda mutum sai ya girma yake buƙatar su kuma zai gina su ne akan wanda ya sa mutum yana yaro daga nan za mu zo kan manufar tarbiyya wanda kuma shine gina mutum ya tashi cikin kyakkyawan halaye da ɗabi'u masu kyau akwai wasu halaye wanda kowane ɗan adam yana buƙatar su kuma in ya same su ko kuma in yana da su za a yaba masa kamar gaskiya rashin ƙarya tausayi yawan kyauta adalci da sauransu don haka wanda kuma yake da halaye akasin wa'annan abin zargi ne wato ƙarya rashin adalci da kuma sauransu amma akwai wasu halaye da kuma tarbiyya wa'anda addini ne yake koya mana su ko kuma yake faɗaɗa su kamar haƙuri abu ne mai kyau amma sai addini ya koya mana cewa haƙuri a inda kake da ikon ɗaukar fansa shi ya fi sannan tarbiyya a hausa na nufin cikakken mutum wanda yake da halaye da ɗabi'u masu kyau da kuma inganci akan alakanta mutum mai nutsuwa mai girmama na gaba mai sanin ya kamata mai iya magana mai kyau mai kyautata a mutane ko kuma mai kyautata mu'amala da sauran mutane da sunan mai tarbiyya a takaice mutum na samun cikakken daraja ta mutuntaka a idon jama'a idan ya kasance mai tarbiyya kamar da kowa san cewa a gaba gaba a tarbiyya tunda rayuwa ce iyaye ne da kuma al'umma iyaye su ne wa'anda suka haife ka ko kuma dai wa'anda mutum ya tashi a gaban su amma al'umma yana nufin irin tsarin da ke tafiyar da tarbiyyar al'umma gaba ɗaya ayanta wato makarantu da sauransu wato daga makarantar koyon wasa har zuwa jami'a a lokacin da mutum ya girma ya zama babban mutum amma a bangare guda kuma ana alakanta masu bata tarbiyya da gurbin abokai da kuma kwaikwayo daga abubuwa da ake kalla na yau da kullum wa'anda daga bisani sai mutum ya fara kwaikwayon su ko ya aiwatar da abin da yake kalla kamar kallon fina-finai da jin waƙoƙi raye-raye da sauransu masana sun bayyana hanyoyi da matakan ba da tarbiyya kamar haka akwai nuni akwai lura ko kuma kula akwai kuma umurni da kuma hani ko kuma wato kwabewa taɓarɓarewan tarbiyya wani babban ƙalubale ne da ake kokawa a kansa a halin yanzu al'amarin ya yi tsanani har ya kai ga iyaye da dama sukan koka kan halayen tarbiyyar 'ya'yansu da suka haifa to ko ina gizo ke saka da dama na alakanta hakan da sakacin iyaye wajen ɗabbaka wa'annan matakai guda hudu wato nuni lura ko kula umarni hani da kuma kwabewa a hannu guda kuma wasu na alakanta ta barbarewar tarbiyya da wanzuwan halaye marasa kyau da kuma cuɗuwa da mutane masu ƙarancin tarbiyya a cikin mutane a yayin da wani bangare kuma suke alakanta hakan da tashoshin talabijin da wayoyin hannu wanda suke da manhajoji da shafuka iri-iri wanda sukan taka muhimmiyar rawa wajen bata tarbiyya dukkan wannan na samun waje gidaje ne su yi tasiri wajen kurbanta tarbiyyar yaro idan iyaye suka yi sakaci wajen bibiyar yadda 'ya'yansu ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum akwai buƙatar iyaye su zage dantse wajen dawo da tarbiyyar yara kan hanya ta hanyar nuna masu abin da yake ba daidai ba da saɓanin haka su kuma kasance madubi ga yaransu ta yadda za su yi kwaiko da gare su da lura akan waɗanda suke mu'amala da yaransu kaso kaso mafi yawa na abubuwan rashin gaskiya na faruwa ne ta hanyar amfani da wayar hannu da ƙarshe kwabarsu daga wani abu da bai dace ba da fatan masu sauraronmu musamman mai sauraronmu maimuna da kuma zara sun amfana da abin da muka tattara musu jama'a masu sauraro anan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan allah kai mu assalamu alaikum wa barakatuh yanzu sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da a cikin samu kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da dangantaka da nahiyar ta afirka a mataki na ƙasa da ƙasa a yau shirin namu da allah zai dubi ne a kan batun halin da ake ciki a yankunan arewa maso gabacin najeriya da kuma da ake samun bayanai dangane da yadda 'yan ta'adda suke tsananta kai har-haransu musamman akan jami'an tsaro na soji wanda suke gudanar da ayyukan su na tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna a cikin jihar borno musamman da kuwa da irin bayanan da ake samu daga rundunar sojan najeriya akan kaddamar da hare-hare akan sansanonin 'yan ta'adda ɗin da jiragen yaƙi za mu yi dubi akan wannan batu da kuma jin mahangar masana akan harkokin tsaro da yadda suke yin nazari akan wannan lamari da kuma bayyana mafita da shawarwarinsu ga mahukunta akan wannan batu sai a biyo musanna a hankali a cikin shirin. to madalla a cikin 'yan kwanakin nan da an samu bayanai akan yadda wasu mayakan 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayukan sojoji akalla shida da kuma jikatar wasu kimanin goma a garin baga wanda hakan kuma ya zo ne a daidai lokacin da shi kansa gwamna zulum na jihar borno ya kai wata ziyara ta rangadi a garin na baga domin ganin yadda ake rabon kayayyakin taimako ga ɗumbin mutane wanda sa koma muhallansu yanda wasu bayanai ma ake cewa an kai wa tawagar gwamnan hari amma gwamnatin jihar borno ta musanta waɗannan rahotanni tare da tabbatar da cewa gwamnan zulum ya koma gida lafiya ba tare da fuskanci wata matsala ta tsaro a hanyarsa ba wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan ta najeriya take fitar da bayanai lokaci zuwa lokaci akan irin nasarorin da take cewa tana samu akan mayakan masu da'awar jihadi a cikin shirin namu na yau da da Allah muna tare da Dr. Audu Bulama Bukarti masani akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a kasar Birtaniya Dr. bayan yi maka lale marhabin a cikin shirin namu a yau ma za mu so mu ji ta bakinka akan abubuwa da suke faruwa a wannan yanki duk da irin matakan da dakarun sojan najeriya din suke ɗauka domin murkushe waɗannan 'yan bindiga shin a ganin ku dakta gazawar takamaimai daga wani bangare take domin kuwa gwamnati ta ce tun daga lokacin da aka fara daukar matakai fiye da shekaru biyar su gabata zuwa yanzu an samu nasarori masu tarin yawa wajen dawo da tsaro a wannan yanki gurgudan iko ya kuke kallon lamarin to gaskiya ne tun da wannan gwamnati ta zo kamar yadda na ce shekarun farko-farko an samu nasarori amma sai suka zama nasarori na wacin gadi aka bar kungiyar ta farfado gashi kuma yanzu tamkar ana maganin ƙaba ne kai na ƙara kumbura kuma kamar yadda na yi magana a baya zarge-zarge sun yi yawa sosai cewa akwai waɗanda suke amfana da wannan wato yaƙi wajen azurta kansu a cikin sojoji da 'yan siyasa wato manyan sojoji da 'yan siyasa shi ya sa matsalar ta kici ta yawa sannan mun san cewa kiraye-kiraye sun yi yawa daga al'ummar da ake wa abin da sojojin da ake mulka da 'yan majalisun da al'ummar suka zaba da ma 'yan najeriya baki daya cewa shugaba muhammadu buhari ya tsige waɗannan shugabannin na sojoji da suka shekara biyar yanzu sun shiga na shida ba tare da sun taɓaka abin a zo a gani ba an yi ta kiraye-kiraye cewa a cire su domin a maye gurbinsu da waɗansu zakakurai waɗanda za su kawo ƙarshen matsalar. To kaga idan ya zama akwai zarge-zargen cin hanci da rashawa waɗanda ba a bincika su. Sannan kuma ya zama ana ta kiraye-kiraye akan mutanen nan shi shugaban ƙasa ya sha kulatun ɓangaro da wannan kiraye-kiraye to lalle akwai matsala. kuma wato babban matsalar da shi shugaban kasar ya fuskanta shi ne zai fito ya dinga jawabi daga abuja cewa ana nasara amma inda yake samun wannan rahoto shine daga hannun su sojojin da ba sa so a cire su shugabannin sojojin nan dai da ake wato ta suka cewa sun kasa tabuka abin a zo a gani su ne suke kai masa rahoto shi kuma a matsayin shi na shugaba ba zai dau matakan tabbatar da wannan rahoto da suka kai masa ba ba zai tuntubi waɗanda suke ƙasa ba ba zai saurari gwamnan ba ba zai saurari 'yan majalisa ba ba zai saurari waɗanda ake kashewa ba kawai sai ya ce ai sojoji sun ce masa ana nasara saboda haka ana yi saboda haka wato waɗannan zarge-zarge suna da ƙarfi an daɗe ana yin su an yi ta kiraye-kiraye a cire su shugabannin nan shugaban ƙasa ya ƙi sauraron kowa ya kuma bar su cewa lalle waɗannan shugabannin na sojoji wato su ne za su ci gaba ko ana so ko ba a so ko al'ummar sun yadda ko ba su yadda ba ko 'yan majalisun da suke wakiltan al'ummar sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba ko su sojojin da ake mulka aka kai su gurin suna sai da ransu suna jin daɗin shugabancin waɗannan mutane ko ba sa jin daɗi shi dai shugaban ƙasa ya ce ya ji ya gani su za su ci gaba. to dakta ina mafita take dangane da wannan matsala wace shawara ce kuma ake da ita ga gwamnati da kuma su bangaren jami'an tsaro musamman waɗanda suke tafiyar da wannan aiki a waɗannan yankuna. Ai mafita ta farko ita ce gwamnati ta yadda akwai matsala. A bar karerayi, a bar yaudara, a bar farfaganda cewa an yi nasara an doke wannan kungiya don ba a doke ta ba. A yadda cewa akwai matsala domin idan baka yadda cewa kana da cuta ka kai kanka gurin likita ba to ba yadda za ka yi ka magance wannan cuta in har baka yadda tun da farko cewa kana da cutar ba abu na biyu shine a samar wa sojoji isassun kayan aiki na makamai da kayan tattara bayanai da kuma na'urorin wato sadarwa isassu kuma a kula da lafiyarsu da abin da za su ci da kuma kayan da za su saka sannan a kula da iyalinsu sojoji waɗanda suke mutuwa a cikinsu lalle ne a girmama su a nuna cewa gwaraza ne ta yadda waɗanda su suke da rai su ma za su nuna ƙwarewarsu amma idan ya zama ana kashe sojoji sannan gwamnati ta dinga ma ɓoye gawawakinsu to sauran sojojin da suke gurin ana ƙara kashe musu gwiwa ne saboda haka lalle ne a samar da isassun kayan aiki sannan a kula da lafiya da walwalar su sojojin da wato suke gurin suna yaki abu na uku ba za a iya magance matsalar boko haram ba sai an tabbatar da cewa an samu isasshen haɗin kai tsakanin ƙasashe hudu ƙasashe hudun nan na najeriya nijar kamaru da chadi inda 'yan ƙungiyar suke zuwa suna ɓuya domin a da an samu wannan haɗin kai amma yanzu wannan haɗin kai ya samu mummunan rauni saboda gwamnatin chadi ta yi koke-koke a watanni biyu uku da suka gabata shugaban ƙasarsu ya yi ta bayanai cewa shi kaɗai yake ɗaukar nauyin sojojin ƙasa da ƙasa sannan kuma sojojin shi ne suke ta wahala najeriya da sauran kasashe ba sa ba da gudunmawar da ya dace saboda haka ya ce zai janye sojojin shi aka yi masa magana ya ce to zai ci gaba amma kaga bai ce zai ci gaba da bada kudade ba idan ko ba kudade ba za a iya yakin ba in ba makamai ba za a iya yakin ba to matsalar rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen nan shine idan najeriya ta kai manyan hare-hare akan yan boko haram misali a wannan mako abin da suke shine sai su zirare su koma ɓangaren wato ƙasar chadi a kuma ka'idar dokar ƙasa da ƙasa sojojin najeriya ba za su iya shiga ƙasar chad su yaki ba kaga da sun kore su daga najeriya sai su dawo su dinga rawa suna murna cewa sun yi nasara bayan wannan kungiyar ba wani abu ba ne chad suka tafi idan chad ta kai harin ta ita ma to shikenan sai su zirare su shige kamaru idan kamar ce take hari sai su zirare su shige dazukan nijar kaga babbar ai babban abin da ya kamata ka yi idan kana so ka yi nasara a kansu shine waɗannan ƙasashe hudu duka su zauna su tsara kai hare-hare lokaci guda sannan kuma su kai wannan hare-hare lokaci guda ta yadda za a yi musu tara-tara ya zama ta ko'ina wato an yi musu ɗaurin huhun goro amma matuka ba za a yi haka ba to za su ci gaba da barin wato ƙasa ɗaya ne su koma dajin wata ƙasar in aka gama hare-haren su koma inda wato suke so su koma abu na hudu lalle ne a magance zarge-zargen cin hanci da rashawa da ya yi katutu a harkar sojan kuma idan har ba za a yi isassun eh, wato cikakken bincike a tabbatar da cewa duk wanda yake da matsala yake da wato bunu a gindin shi an cire shi daga matsayin shi an kuma kawo mutum mai nagarta an maye gurbin shi ba to haka za a yi ta yi a yi ta fidda kudade a yi ta kashe mutane waɗansu suna azurta kansu suna dariya a gefe sannan abu na biyar shine shugaban ƙasa ya saurari koke-koken da mutane suke yi cewa a canza waɗannan shugabannin sojoji an yi shekara shida da su ba su magance wannan matsalar ba inda za su iya da sun yi a waɗannan shekarun da suka yi saura kamata a ba mu waɗansu dama a ga su ma rikon ludayinsu matuka aka bar su to haka dai matsalar za ta ci gaba sai dai mu ce allah ya kiyaye sannan abu na ƙarshe lalle ne su sojoji su haɗa kai da al'umma zarge-zargen cutar da al'umma da ake ma sojoji ta hanyar wato cin zarafinsu ko karban kuɗaɗe a hannunsu da sauransu lalle ne su daina idan suka samu alaƙa mai kyau da al'umma to za su iya samun wato bayanai masu matukar amfani wanda zai taimaka musu wajen yakin da suke yi amma idan suka ci gaba da korar al'umma ta hanyar musguna musu da cutar da su to haka za a yi ta yi wato ba za a kai ƙarshen wannan matsalar ba. kamar saurari barka mu da sake saduwa. To madalla to jama'a masu saurari ganin cewa lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah. Godiya ta musamman ga Dr. Bulama Bukarti masani akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a kasar Birtaniya wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri. To kafin saduwa ta gaba da yardar Allah a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. wannan za mu karkare baki daya amma da yake muna dan sauran da daƙiƙoƙi kaɗan mahmud albucha sake dawa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka saurara shugaba ruhanin ya bayyana haka ne a cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da ya da sarkin katar sheikh tamim bin hamad asani inda ya ce wajibi ne kasashen yankin nan su kawo karshen siyasar dogaro da kasashen waje sannan kuma su dawo ga tafarkin tattaunawa tsakanin su don magance matsalolin da suke fuskanta shugaba ruhanin ya ce abin bakin cikin shine cewa shigo da gwamnatin sahiyoniyawa cikin lamuran da suka shafi yankin nan babu abin da zai haifar in banda rashin tsaro da kuma ga yankin don haka shugaban ya ci bayyana mamakinsa ga yadda wasu kasashen yankin suka jingina tsoron kasarsu ga kulla alaka da haramtaccen gwamnatin sahayuniyawa wacce abokiyar gabar dukkanin kasashen yankin ne da kuma sauran kasashen musulmi in ji shugaban na iran har layu shugaban na iran ya ce kasashen yankin za su iya magance dukkanin matsalolin da suke fuskanta ta hanyar tattaunawa tsakaninsu a matsayinsu na makwabta shi ma nasa bangaren sarkin na qatar sheikh tamim bin hamad sani. ya bayyana farin cikinsa dangane da yadda alaka da ke tsakanin kasashen biyu take kara karfafa yana mai cewa kasar sa ci gaba da kokari wajen ganin wannan alakar ta kara karfi kamar yadda kuma ya gaici shugaban na iran zuwa ziyara kasar qatar lamarin da shugaban ruhani ya amsa da kuma cewa yana fatan hakan za ta faru cikin lokaci rahotanni daga kasar sudan sun bayyana cewa allah ya yi wa tsohon firaministan kasar sadiqul mahdi rasuwa a daren jiya laraba bayan wani ya yi fama da cutar nan ta corona rahotanni sun ce a kwanakin bayan da ya marigayi sadiqul mahadin ya kamu da cutar ta covid-19 inda ya ci gaba da fama da cutar har zuwa lokacin da allah ya masa rasuwa a daren jiya yana da shekaru 85 a duniya marigayi sadiqul mahadi wanda kuma shine shugaban jam'iyyar umma ta kasar ta sudan ya kasance shine zababben firaminista na karshe na sudan din sannan kuma ya rike wannan matsayi na firaministan tun daga shekara ta 1986 har zuwa 1989 lokacin da tsohon shugaban sudan din umar hassan bashir ya kifar da sa cikin wani juyin mulkin soji da ya jagoranta jam'iyyar umma dai ta marigayi mahadidin wadda ke wa jagoranci ita ce babbar jam'iyyar adawa ta kasar sudan din kuma ta kasance a kan gaba wajen adawa mai tsanani da kokarin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya kuma dan kasar argentina diego maradona ya mutu sakamakon matsalar bugun zuciya da ya fuskanta a wata sanarwa da mai magana da yawun dan wasan ya fitar a jiya laraba ya ce a jiya laraba din ne dai fitaccen dan wasan ya mutu bayan ya fuskanci matsalar bugun zuciya yana dan shekaru 60 a duniya a shekarun 1980 ne dai tauraruwar maradona din ta fara haskakawa a fagen wasan kwallon kafa musamman a shekarar 1986 lokacin da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasarsa wato kasar argentina wajen lashe kofin duniya na kwallon kafa da aka buga a kasar mexico to da wannan zamu karkare baki ɗaya sai Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you